Ƙungiyar 'yan shi'a a Najeriya mabiya Ibrahim Elzazaki ta bi jirewa jami'an tsaro inda ta sake turo mutane suka ci gaba da zanga-zanga da caccakar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ƙungiyar ta zargi 'yan sanda da hana kai abinci ga waɗanda aka tsare a ofishin jami'ai masu yaƙi da 'yan fashi wato SAS su ɗari da hamsin, inda suka ce sai bayan da aka matsa lamba aka fara basu abincin. Sun dage sai an sako shugaban nasu Ibrahim Elzazaki da ke tsare biyo bayan aron gamar almajiransa da sojoji a Zaria a 2015. 'Yan ƙungiyar sun bayyana tsakiyar Abuja ta ɓangaren kasuwar Wuse da ci gaba da muzaharar. Jami'in labarun kungiyar na Abuja Saminu Azare ya ce an sake kama mutane ashirin kuma an kai wanda ya ji rauni a ka asibiti. Eh, rufa'i abubakar har yanzu dai yana nan rai kwakwai mutu kwakwai don baya iya gane ma waɗanda ke zuwa wajen shi a ina ki kwanci yanzu haka saminu a wani asibiti ne amma wajen abuja ne mutane da dama sun kalli wani bidiyo da yan shi'a kukan ɗau makamai ko sanduna kuna dukan motar yan sanda amma duk da haka kuna cewa zanga-zangar ku ta zaman lafiya ne ya za a amince da wannan maganar zanga-zanga ta zaman lafiya ne tunda waɗannan su jami'an yan sanda su suka far mana da harbi da hanka ba menene dalilin da zai kawo motar ruwan zafi ba mu san manufar shi daukan wannan hoto ba tun da wannan hoto an dauke shi ne daga sama. Me masu shari'i kan lamurin zanga-zangar za su ce ne ga dan jarida daga arewa maso gabas Yusuf Ishaq Baje. Fayafaye na bidiyo da suka fito wayanda suke nuna abun da wasu daga cikin yan kungiya din suke yi kamar ɗaukan danko da kuma daukan duwatsu ana jefan jami'ai din da kuma ɗaukan wasu karafa ana dukan motocin yan sanda ɗin tsari irin aiki na hukuma idan in dai har ita hukuma kanta bata wuce a yi mata haka ba to kaga dole ne kuma su 'yan sandan za su ɗauki mataki na watsa taya gatsin alal misali a ce sun kare kansu gaskiya suna kokari a wannan gabar misali mutumin da aka ce maka yana da makami a hannunsa wanda yake kamar bindiga sannan kuma kai kana jifansa da dutse ko kana bugun motarsa da karfe idan har ya tsaya a watsa hayaki mai sa hawaye ina ganin kamar bai wuce gona da iri ba in wannan kungiya ta yan uwa musulmi yan shi'a sun ce duk wannan ba zai hana su ci gaba da fitowa zanga-zangar nan ba. Abin ra'ayi ne misali abu ne wanda yake na yake cikin kwakwalwar mutum abun da ake kira kamar a turanci a ce bilib ne misali abun da ne mutum yake da yaƙini ne a kansa to wannan ba za a iya cewa ba za su ci gaba da yi ba amma ni dai inda za a ji shawari na a koma ta bangaren kotu din a gani alabishi idan kotu ta zo ta yanke hukunci wanda bai gamshe su ba to akwai hanyoyi kuma a samar da an yi musu adalci amma kamar fito na fito ba za ta iya samar da maslaha ba yan shiya kan fito samari da 'yan mata a nuna bijirewar kuma sun dage ba za su yi ƙasa a gwiwa ba. Ai ba mu ga ta zama ba ba za mu je gida mu zauna ba saboda muna tsoron wani abu babu wanda muke tsoro banda Allah amma dole mu fito mu nuna wa duniya irin wannan zaluncin da ake mana. Saminu Azare ke nana ta jajircewar 'yan kungiyar wajen kin daina muzaharar. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.